Ministan cikin gida Bazum Muhammad ya kai ziyara a birnin Doso inda aka yi wata hatsaniya tsakanin 'yan sanda da sojoji da ke garin na Doso abinda ya haddasa rasuwar soja ɗaya hasali ma uku daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin matsanancin hali ministan ƙasa kuma ministan cikin gida ya yi wa sojawan jawabi na bataliya mai lamba 72 BIA e da Gali kamar haka. Abin da ya faru a ranar ranar jiya a wannan wurin abin takaci ne kuma na zo ne na faɗa hukumomin farkula na doso haka ma da manyan ku na soja da na 'yan sanda da ma na dukkan jami'an tsaro ba ta kamata abin da bai taka kara ya karya ba ya haddasa mummunar banna da tawakana a wannan garin a ranar jiya. Ministan na cikin gida Bazum Muhammad ya ziyarci waɗanda suka jikata haka ma ya kai ziyara ofishin 'yan sanda na birnin na doso da ma barikin soja ta doso domin yi wa waɗanda suka ji ciwo fatan alkhairi ministan daga bisani ya ce masojawan ba ku da izinin ku yi abin da ya wakana a ranar jiya tsakanin 'yan sanda da soja amma wannan ya kamata ya zame muna darasi domin ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin jami'an tsaro. qu'à l'issue de ces événements malheureux, nous puissions tirer des leçons qui puissent créer les conditions d'une plus grande convivialité entre nos différentes forces de défense et de security. Ministan Bazon Mohamed ya isa a birnin na Doso ne tare da rakkiyar manyan askarawan sojan kasar da na 'yan sanda da ma sauran rundunonin sojan na kasar. Haka ma ya yi ziyarce-ziyarcen ne a cikin birnin Doso tare da rakkiyar gwamnan jihar ta Doso. Kuma tuni ana iya kwanciyar hankali da tsanaki ya dawo a birnin bayan da hankulan mutane suka tashi a lokacin da aka yi wannan hatsaniyar saboda jin karar bindiga da halbin tear gas ko kuma barkonon tso tsohuwa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar